وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمكان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى كل من اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك اللهم يا مسهل سهل لنا كل صعب فأصبحنا في جوار الله وأنسينا في أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Godiya ya tabbata ga Allah sarki wanda ya kawo mu a yambaci ta ranar Alhamis akan murya Darul Hadis, Darul Hadis, Darul Hadis. Yau wato Christian calendar yana da 31 August 2023 daidai da an wata safar yau kwana goma sha biyar hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam barinsa wato ainihin maka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya hudu da arba'in da biyar ubangiji Allah kamu da shaida a wanga yambaci. babu shakka muna tare da babu malamin mu imamin mu na ahlus sunnati wal jama'a masallacin mu da alhadis. hadith الشيخ Fadilatu, Anas Ashe Tawfik Ibrahim Bakir rahimahullah wanga lokaci ne malam zai kawo mana karatu kamar ne kamala ya saba karatu Allah karatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabanin malam ya fara da baban mu Sheikh Tawfik Allah sa ya huta Sheikh Adam Baba Allah sa ya huta Sheikh Abdul Samad Habibullah Allah sa ya huta sannan babanmu mu Master Ibrahim Allah ji kansa Allah sa ya huta ina ji malam na da sakonni da yawa dangane da wato karatu na sahabai kenan insha Allah za mu ba malam dama saboda ba mu da lokaci insha Allah malam ya shirya falyatafaddal wa jazakallahu khaira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 sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi da'a suka yi kyakkyawan biyayya ga Allah suka yi da'a suka yi kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne at-ta'ifatul mansura Sune ne na najiya su ne sunnati wal jama'a ya Allah muna roƙonka ka karfafa mu kan akidan sunna mu yi rayuwar mu ahlus sunna Allah in za mu mutu ka kashe mu ahlus sunna kiyama Allah ka tada mu ahlus sunnati wal jama'a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwar mu a cikin wanga dare mai albarka daren juma'a wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma al'umma ya gaya ma sahabbai ya ce ku yawaita mini salati a cikin daren juma'a ku yawaita mini salati amma ku bar na juma'a ya fi yawa kamar sahabbai na tambayin manzo Allah ne manzo Allah ya aka yi manzo Allah ya ce ranan tashin alkiyama wanda suka fi cancantan cetona su ne wanda suka fi yawaita mini salati aulan nas bi shafa'ati yawm alqiyama waɗanda suka fi cancanta na ceto daban-daban ceto shine manzo Allah zai ta deban mutane yana intervention Allah waɗanda nake so a bani su in sa su gidan aljanna manzo Allah ya yana daga cikin waɗanda zan fi musu wanga ceton su ne waɗanda suke min salati salati ibada ne mai girma shine ibada alwahid shine ibada alwahid wanda Allah ya fara da kanshi sannan yace kuma ku yi salati yi man manzo Allah salati ibada ne to shine ibadan da Allah zai sa mu kai da zai dora mu kai shi fara da kanshi bada abi nafsi thumma al malaika inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله للي شيء بنجي الله سبحانه وتعالى الله يصلي على النبي yace ni kaina Allah ina yi wa manzo salati wa malaikata yace mala'ikuna tun daga jibril har karshe sura manzo Allah salati ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah Amantun billahi rabba wa bil dina wa muhammadin nabiyya sallu alaihi wa sallimu taslima yi ma manzo Allah salati ku wayewaye ta manzo Allah salati sannan kuma ku gaida manzo Allah kuma ya sallama sabai suka tambaye manzo Allah ya ya zamu maka salati ya kirga salati fiye ga an ce da ya bude baki bai kare ba shan da ya salati daidai arba'in manzo Allah ya salati bakin manzo Allah da ya fi kowane baki albarka wanda ya je tattauna da Allah shi da Allah suka yi fira Allah ya kawo shi shi da ubangiji Allah suka tattauna halittan da tun da aka yi duniya ba irinsa wanda in an kai fagen kiyama kowane ba annabi na ta kanshi shi manzo Allah duk ba annabin da kaga ya samu al'umma ya sai a gaban al'ummansa zai musu ceto shin da ya samu wannan daman wurin manzo Allah manzo Allah Allah zai bashi dama ya je wurin Allah Allah ya ce masa ubangiji Allah ya nuna masa irin sujadan da zai yi ko sa'annan ya nuna masa irin jinjina da yabo da zai wa Allah sannan Allah ya ce manzo Allah daga kai ka saya gaya abin da kake son ka gaya na saurare ka sal irfa ra'sak wa sal tu'ta washfa tushaffa wa qul yusma'u lak daga kanka manzo Allah Allah zai ce masa duba mutanen da ke sai fagen kiyama Allah kurin san adadin su ba wani mutumin kirkin da aka yi shi duniya yana wurin ba wani mai daraja yana wurin amma an kyale su duka Allah ce da manzo Allah kai manzo Allah naga kowa amma daga kai zai magana da kai kai kadi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai hisabi ba she manzo Allah ya zo ya nemi ubangiji Allah ya roki Allah Allah ina rukun ka ummati sannan Allah ya fara hisabi she yayi magana magana ya fito bakin shi har a samu wanda ke kiran kansa musulmi yana kuma jiran a ce wai a bashi kuma na wani ka sai yana da ban mamaki ya nuna maka aiki kamar yanzu batun carbi da ya zunga eh. ya ce in da ka yi ni na kawo tasbihi ga kuma yadda za ka yi ni na kawo yi subhanallah subhanallah kuma ga yadda kuma ni na gwada maka kai wato ya ce maka yi tasbihi kuma ga abin da nake son ka yi da shi hmm. an musu tambaya su yi maka shaida gobe kiyama she musulmi na cewa kama to banda shi an yi na wani baka da lafiya kun sa ba lafiya ko manzon Allah yi abu har tunaninka na zuwa kan na wani to mu ahli sunna wallahi in an ce manzon Allah yi abu ba mu tunani na wani ko uban wane ne duba musan shi fa hmm. shi da kansa ya ce wa khairul hadi hadi Muhammad yace mafi alkhairin shiriya shine shiriyar ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiriya na shine mafi alkhairi ni manzo Allah shirya na shine mafi alkhairi Allah ya zabe ni wanda ya bi da yace taraktukum ala mahajjati albayda kai wani hadisi yace taraktukum ala albayda lailuha hariha la yazigu anha illa halik abinda na barku akai bayda fari ne kas na yi bayani dalla dalla duk abin da zai tsirantar da ku gabi da Allah duk abin da zai kubutar da ku duk abin da zai sa Allah ya yafe muku ya gaya min na gaya muku duk abin da zai kai ku gidan aljanna na yi muku bayani abin da Allah ke so ya gaya mini na gaya muku yace shi sa kun gani abin da na gaya muku ga shirya na yafi na kowa shi sa in manzo Allah yace yi da hannu in kana da hankali kai wani tunani daban bai yi wa kuma a ce wai wani na da falala na manzo Allah ya fi in ka ji an ce na yi da hannu ya fi falala kamar yi da carbi akwai falala kenan ko to bid'a ne bai da masayi ma balle har a ce wai yi da hannu shine sunna wallahi ni da ina ganin kamala kamalallen musulmi mai hankali wanda ke cikin hankalin shi kwarai in an ce ga manzo Allah yayi abu يا جو يا وي وي وي سام من يطع الرسول فقد اطاع الله وين دي ما من صلى بيا اوتوماتيكلي يا ما الله بيا الله اكبر استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اطيعوا الله ورسوله ولا أه ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محمد رسول الله ikon Allah. To, an ce na Allah kurin da iya yi, na shi kurin za yi. Na shi kurin za yi. Wanda kake begen shi na an aiko shi ne. Yana kwana fa. Jibrilu zai buga shi. Hmm. Ya ce manzo Allah tashi. Ce ina zamu? mu? Ce Allah ya aiko ni in zo in gaya maka za mu je wurin Allah. Allahu akbar yana kwana kun san da ya tada shi kwana da sassa wanda ya tada manzo Allah kwana Jibrilu Allahu akbar yace tashi manzo Allah ya tashi lafiya ce Allah ya aiko ni Jibrilu wulinka ni da kai ka hau abin hawan ga ni da kai mu zo Allah Allahu akbar shi a ce ya gaya maka abu kana tunanin na wani don Allah an adalci kaga kai da kanka bai maka bai maka ba ko mm. shi DJ mu kenan bai mai ba ya ce kai gaskiya ka san problem nan kun san problem nan yanzu malumma sun fi sun ci kuda sun ci gwada mana muhimmancin manzo Allah balle ta na mai biyayya abin da ya kamata ne ahli sunna ina roƙon ku da mu da malumma mu da shugabanni mu da jagororin mu duk darajar ku da kyalkyalin ku nan duka biyayya manzo Allah ne Randa da kuka kauce mai kun rasa mutuncin ku da darajar ku wallahi wallahi ina ga da manyan malum mun ahlus sunna in kai ma manzo Allah kwaskwari ma duk abin da kake takama da shi ka kare naka ba mai kwaskwari ma daraja da mutunci da samun yaddan Allah da samun soyayyan Allah yana cikin biyayyen manzo Allah ne shi Allah da kansa yace duk wanda ke so na ka idin tabbatar da soyayya ne bi manzo Allah soyayya ya tabbata Allahu akbar ba mu manzo Allah kuskure yana kwana fa jibril ya ce tashi muhammad shi manzo Allah ya tashi lafiya ya ce na zo wurin ka ne Allah ce in dauko ka mu zo sama da bakwai Allahu akbar sama da bakwai eh me ke faruwa Allah na neman ganawa da kai sallallahu alaihi wasallam aka tafiyan da ba a taba yi ba manzo Allah ya hau abin hawansa duba sabon manzo Allah da suka rito ga hadisin malama suka ce hadisin ya kai hadd al mutawatir duba أنس يا رويتو أبي بن كعب يا رويتو حذيفة بن اليمان سمرة سهل شداد صهيب الرومي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن مسعود عبد الله بن أسعد بن زرارة عبد الرحمن علي بن أبي طالب ده عمر بن الخطاب ده مالك بن صعصعة ده أبي أمامة ده أبو أيوب ده أبي الحمراء أبي ذر أبي سعيد الخدري أبو سفيان بن حرب أبي ليلى الأنصاري أبو هريرة أسماء da nana aisha da ummu hani da ummu salama Allahu akbar kowa yayi bayanin ga hadisin ga ya tada manzo Allah ya ce hau an ce shin da yi manzo ya wanke ya gyara zuciyar manzo Allah bayan ka san kana da kyau kana kara da wanka ya mai kwalliya bayan kwalliya ya dauke shi ce mu jawar Allah Allah na bayanin wanga tafiya domin tafiya ne wanda yake gashi nan hadisai sun inganta ayoyi ko sun inganta wan najmi idha hawa ma dalla sa'ibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى تلتمي لقد رأى من آيات ربه الكبرى الإسراء المعراج aka tafi gashi nan an je wato Baitul Maqdis an gama sallah Baitul Maqdis sannan manzo Allah ya taka ya taka tun daga kasa yayi sama ina ji mu wa ga bayani duka baki daya yayi sama na daya shi da Annabi Adam annabi adam aka ce je ka masa sallama ya sallama ma annabi adam annabi adam ya ce marhaba da dana cikin in ana neman 'ya'yan kirki ba wanda ya kai ka ka tsere ma kowa wan nabiyyu salih annabawan ma salihancin ka ya tsere salihancin kowa sannan manzo Allah ya ci gaba ya gamu da annabi Yahya da annabi Isa ya gamu da annabi Yusuf ya gamu da annabi Harun ya gami da annabi Idris shikenan ana tafiya ya gamu da annabi Musa bayan da ya gamu da annabi Musa yana sama na bakwai ya gamu da annabi Ibrahim Allahu Ibrahim khalila manzo Allah ya taka ya taka ya ga annabi Ibrahim na zaune yana jingine da Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur yanda kuka san Kaaba haka Baitul Ma'mur ke sama wurin Allah maluma sun ce misali da baitul mamur zai sauko kasa dai sauko daidai waje da kan ka'aba ne ba abin da daidai waje da yanda muke tawafi muke ibada a baitul daga ka'aba haka kuma mala'iku ke can daga baitul ma'mur suna tawafi kowane rana mala'iku dubu saba'in ke shiga 70,000 ya dukhuluna wala ya udun in sun shiga basu dawo ya kare Allah kurin ya san yawansu mazalla ya caka har ya kai yana jin cip cip cip cip cip cip cip cip ya tambaye jibril me kenan yace kalamul maqadir kenan manzo Allah ya ji wato alkalamin da ke rubuta kaddara yana rubutu manzo Allah ya ji da kunni shi da kunni manzo Allah ya ji alkalami na rubutu cap cap cap cap cap cap cap cap yana rubutu yana rubutu yana rubutu yana rubutu yana rubutu manzo Allah ya ce me kenan ya jibril jibril ya ce kaga abin da kake jin ga ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce eh me nike jin ga yace abinda kake jin ga alkalami kenan yana rubuta makadir wannan ya yi aziki, wannan ya talauce wannan ya fita waye wanga ya zama malami wanga ya shiga aljanna wanga ya shiga wuta manzo Allah ya ji da kunninsa sannan manzo Allah ya taka ya kai inda ake ce ma sidratul muntaha عندها jannatul ma'wa sidratul muntaha indaha jannatul mawa manzo Allah yace sidratul muntaha da ubangiji Allah al'amarin ubangiji Allah ya kama sidratul muntaha sai kyon sidratul muntaha ya ya ya karu ya karu to the extent ba dan adam da ya isa ya siffata kyon sidratul muntaha sidratul muntaha abin ke fitowa wurin Allah sidratul muntaha yake sayawa sai ya je duk inda zashi duk abin da ya fito kasa kuma shi ya kai sidratul muntaha sannan ya kai wurin Allah Allahu akbar wanga ko magana ne da maluma suka yi sannan manzo Allah ya taka ya taka ya kai wani bigire ana cikin tafiya su maluma suka ce alhijab wurin nan da manzo Allah ya kai sidratul muntaha zai taka ya wuce wurin manzo Allah ya juya shi ga jibril ya saki ce jibril ya ka sake yace halitta na da Allah ya yi kenan to maluma sun ce farkon ganinsa duniya ya ga jibrilu yanda Allah ya halice shi ya kuma ganshi inda sidratul muntaha wala qad ra'ahu nazlatan ukhra indaha inda sidratul muntaha ya ga jibril suna tafiya da manzo ya kai wani bigire sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tafiya zai ya taka zai karasa muna ji sai jibril ya baya manzo Allah ya ji yace Jibril ya nike tafiya kai kai baya yace annabi Muhammad ka ganda ka taka ka kanga ba wani dan adam da zai yi taka kai nan ba wani halitta da zai wuce nan hatta ni Jibril ban isa wuce nan ba wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum an ce manzo Allah ya kai wani wuri da ake ce al-hijab wani mala'ika ya bayyana wannan bigirin nan Jibril manzo Allah na tambayan Jibril Jibril wani mala'ika ke da akwai malamin da suka kawo gari waya jibril yace manzo Allah ina son ka gane wani abu yau ka fahimci ka ga wannan mala'ikan da kai ka ganshi ga ban taba ganin shi ba tun da Allah ya halice ni shi yau Allahu akbar hmm. a ce maka wanga mutum a ce yayi wani abu shi kana tunanin wani daban ka san rashin adalci ne rashin nuna kiman manzo Allah ko dan haka ce manzo Allah yayi amma ba yi ba kai kai na wani rena manzo Allah ne billahi alazim reni ne reni ne a ce wa manzo Allah yayi abu amma ka iya kai na wani kama shi yasa nake gani ba banzan salati kamar salatul fati daukan shi a auna da na manzon Allah ya mai da shi banzan salati kuna son ku je gaban Allah ga mai salati ibrahimiya ga mai salatul fati ko kuna son ku je gaban Allah da salatul fati kan salati ibrahimiya ko ku mu tale ku ai ba mu soyan ku dai kai wallahi gara ka ji zafi abin da nake gaya maka gobe kiyama ka je ka ce kai gara na ne ga magana wallahi kana ji inda ana gaya da mutane kiman manzo Allah da darajar manzo Allah ba su rutai ba da an wayi gari ba musulmin da zai bi wani koma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma eh muna nan shikenan shikenan shi manzo Allah ya ce mu shehu tijani za a yi wani taro taron nan da za a yi ka zo in ka zo ka zo da mutum guda za mu gamu daren arfa da da su ya ce haliyu arazumi ka raka ni shikenan ya ce rufe idonka ya rufe ido fim taka ɗaya biyu sun ka arfa na hadisi ba hadisi na aya ba aya to yanzu malam kana koro mana batun shehu tijani da aliyu harazimin ga me kake so mu yi kun ga tambayar kenan wato mu bar manzo Allah mu kama su kenan domin kaga mutum na gwada maka importance abu ko ba ka ba in aka ce you see this thing these are the advantages or the these are the advantages or merits ko ba ka ba or this is how important this thing is ko ba ka ba an in kaga ana nuna maka muhimmancin abu ana gwada maka lizimci abin kenan inna ruwana da ali harazmi ko shau tijani Allah ya yi kuma su ne ga wanda Allah ke muna bayani yana gaya muna subhanallazi asra bi abdihi layla asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى alladhi barakna حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يقول subhana sarkaka da girmama da daukaka ne su tabbata ga ubangiji Allah wanda ya shadare da ba annabinsa kaga akwai akwai hujja ko na shehu tijani na hujja ba hujja shaidai wani tantirin mara kunyan makaryaci shi kurin ke korowa kuma ya tara mutane da wanga za su bi shi a je gaban Allah don Allah rashin magana ba cin amana wanda suke saurara ba ne? wallahi zai yi darin ga wani zai ji bayanin mahimmancin manzo Allah kan da shauki tani domin an kaga duk mutane yawan yan darika da suke bin kan nan an gwada musu girman shehu Ibrahim da shehu Tijani da abin da za su yi to ya kamata mu gwada da mutane su ba kowa bane Shehu Tijani ba kowa bane. Sheikh Ibrahim Inyas ba kowan kowa bane. Wane ne kowa? Manzon Allah. Duk wanda yayi disputing wannan kafiri ne arne ne. Auna ma manzo Allah da Shehu Tijani da Ibrahim arnanci ne. A ga kuma ana kai Shehu Ibrahim da Sheikh Ibrahim Inyas Shehu Tijani da Sheikh Ibrahim Yas matsayin Allah kuma a yi shirin ba a son a yi magana cin amanan manzon Allah ne cin amanan al'umman manzon Allah ne dole a bayyana in dai lamarin addini ne su ba kowa bane amma in yan Tijani sun ce a'a mu dai batun Shehu Tijani da muke ga batun addini muke yi ba muna batun shi mu ne ba su alaka da addini wallahi ba mu kara magana da su ba mu kare maganar su amma muna maganar su ne don kun mai da su wani cikin addini muka mun shiga muka bude muka kulkule aka duba aka zakulo muka shiga ayoyi muka shiga hadisan bashi ibrahim bashi tijani wace wurin nan manzo Allah ya shiga shi da Allah suka yi magana Allah ya ce ya Muhammad na baka salloli daidai hamsin cikin kowace rana manzo Allah ya karbi sallan. tattaunawan Allah da manzo Allah shi Allah da manzo Allah wannan lokacin ba wanda ya sani daga Allah shi manzo Allah domin shi yana aure? sannan manzo Allah ya dawo Allahu akbar Allahu akbar yana dawowa ya wuce Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim bai ce komai ba ai da masu yin sallama shi Annabi Ibrahim ya wuce Annabi Muhammad ya wuce ko sai yana dawowa shi sa yana dawo wannan wurin wa zai fara kaiwa sanai kira Annabi Musa ya kai shi da Annabi Ibrahim suka sallama ya wuce da ya kai wurin annabi Musa suka sallama shi annabi Musa ya ce to annabi Muhammad saya mana shi manzo Allah ya saya ya ce ma farada rabbuka ala ummatik me Allah ya farlanta maka akan al'ummanka shi annabi Musa tabi'an da Allah ya masa kenan mun gane ko duk abin da ya zo yake shi ma yana da karfin halin tambaya ku lura shi annabi haka yake shi shi yana da karfin yana da karfin halin huskanta abu da tambaya in ya ga abu ya kamata ya bincika me yake tafiya me yake ga ya me yake gane ya ya aka yi ne shi aka yake ka ji annabi Musa da da Allah ya aike shi wurin Fir'auna da ya buga kofa aka bude mai mu annabi Fir'auna ya tambaye shi annabi Musa lafiya yace ni ne Musa rasulu rabbil alamin Allahu akbar right away ya ga mata biyu suna saye ya ce lafiya na eh, eh, lafiya kowa na jidan ruwa ku kuna saye suka ce la na la la eh, naski ko hatta yusdira ri'a wa abuna shekhun kabir yace to ba da mwana da bukurwa ya da musuru shi annabi Musa shi shi ko me gani yana bi ne ga me yake tafiya me yake me yake gudana in kun tuna hatta ma da ya ga wannan wutan nan Ya ce da matansa inni anastu nara ku saya nan la'alli a tikun atikum habi kabasin aw ajidu ala nari huda yana kaiwa فلما أتاها نودي يا موسى shi annabi sai shi yake sai sa nan kuma da annabi Muhammad ya wuce yayi kuka lafiya ce wallahi ga ba annabi an aiko shi bayana amma al'ummar sa sun fi yawa shi ke sani kuka da ni man samu al'umma masu yawa irin na annabi Muhammad manzo Allah ya je yana dawo yace to me aka baka yace sallah yace koma yayi yawa Allahu akbar hadha nabiyullahi shi yasa kun ga annabawan kowa da yanda Allah ya shi ko ai kowa ya gane ma kowa bai ce kowa shi yasa bai yi wa yanda kake kowa ya zama haka nan shi yasa bai wa in ba yi wazi yanda kai kake wazi shi kake ba usulubi kai kuma ba aya bane kai ba qur'ani bane yanda kake na Allah ya yi ka ba gwanintin ka bari. in kaga wannan magana yana sawa magana murya shi na sama halittan Allah kenan in kaga wani kana cewa to ya aka yi an dawo shi ma wane ne halittan Allah kenan bai yi wa in zama kai bai iwa ka zama ni ni da kai duka ikon Allah ne ko ba ka ba manzo Allah koma manzo Allah ya koma ya dawo ya ce ba يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم يتي والله ككما فحمسين يا يوا من كباسو إياوا ناغان وانسو الأمة سنسو بنو إسرائيل سين سين كاسا شي سادا إنا روكونك كوما manzo Allah ya ji shawaran annabi Musa ya koma zan tambaye ku kunga wannan firan nan da Allah ya bar wa, wa kana ji inda Allah bai bude ma manzo Allah kofa tattaunawa shi da annabi Musa ba ai wannan tattauna har ja dawo duk abin da ya gudana na aje a komun na Allah ya tabbatar da wannan ya ba su dama wannan abin ya faru kun gane wannan karatu shi yaje ya je ya komo ka ji annabi Musa fa in manzo Allah ya je in ya dawo shi ce koma in ya je ya dawo shi ce 40 ya ce koma 30 ya ce koma ishirin koma goma koma yanzu nawa ne ya ce biyar ya ce koma manzo Allah ya ce ya Musa inni qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu raja'tu rabbi kamu suna qad raja'tu ila rabbi hatta minhu yace na koma nayi magana da shi na koma nayi magana da shi ya rage min 40 ya rage min 50 ya rage mini 30 ya rage min 20 ya rage yace mu annabi Musa ina kunyan koma kuma da Allah kuna ji inda ana koro mana irin ga maganganun manzo Allah mun bi wani bayan shi amma shi ga wani shehu akra bayani shi ake yi me shi tunda aka haife shi sauro ba su cije shi ba saboda Allah da wanga maganan da sauro bai ciji wani ba yanzu kan ina so ga na manta da ran da sauro cije ni ma saboda dabaran da nayi ko Biden sauro bai cizon shi to muqaddara in sauro bai ciji wani ba an aiko mana shi ne wato wai wanga ake son a ta gaya da mutane yanzu wanda sauro bai cije shi nan ba in ka shiga kiyama in ka shiga ramin kabari za a tambaye ka to na labarin da sewun da sauro bai cije shi ba an tambaye ka haba ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku yi mutane mutane adalci lamarin ga duk karatun da muke gaba tun aljanna da wuta ne ya za ku yi rayuwar za ku yi wasa da rayuwar mutane kan abin da zai ma zai kai su aljanna ko wuta Allah akwai wanda ya shigo daru hadisi yace mal ina kunyan in zo in zo yi magana da kai nace lafiya yace da ni dan tijaniya ne ina cin ka amma da na ganka shi na ji kunya yanzu don na gane sunna na gane sunna wallahi yace na gane sunna yanzu kuma daga shi ya gane nan malai shi ka gani. shi sa in mutum ya gane sunna yanzu ya fi alu sunna da ke ciki ma kishin sunna domin ya ga bala'in da ya fito ciki shi yasa duba duk abin da za na ko mu yi hakuri mu ci gaba da bayani bayanin ke damu su kan bar wani abin sare mu game da bayani focus malum ahli sunna ku focus samarin an sunna ku focus kuma samarin sunna ina ga muku ba aiki ba ku samarin sunna bin da ke bani soro da ku lokaci ne kuna bin sunna ma kuna wa'ansu tabe-tabe da zai iya rusa aikin ku na sunna sai sai ku hankali ta bai rubutu rubuce wani kaza kaza kaza na sai da Allah ka je kiyama a kwashi aikin ka a ba wani mutumin banza sai sa ku focus kan da'awan nan kamar ko da yaushe kame batun da'awa ne fita harkan taba mutuncin mutane ko da an taba mutuncin ka ku bar mu focus mu ta zakulu bayanan ana kawo karatuttukan kana nazari kana ganin abubuwa masu muhimmanci ana yi ma mutane bayani shi yasa da Allah ya rage da Annabi Muhammad ai tunda an ce sallah 50 ko lada 50 to yanzu an rage shi daga 50 wani ya ce menene 50 50 50 kenan an rage daga 50 ya kuma 5 yanzu abin tambayar shine ina ladan yake لا دين يا رجع كوبي رجع ما مازال يتي يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا سنيتي فإن عملها كتبت سيئة سي الله يتي محمد إنه سنك غاني na rage sallan amma ladan ban rage ba yana inda yake na rage sallan amma ladan yana inda yake salla alayka ya alamal huda ya rasulullah sallallahu ya kai wanga da an taba sunnan shi in jijiyan wanka zai sallake kai ga ya kai wallahi in an taɓa sunnan manzo Allah ya kai ka jijiyan kuda ya tsinke aka tambaye shi me yasa ka sinke ce na tsinke ne saboda zafin an taba sunnan manzon Allah Allahu akbar ga wani shekaran jiya America ya kashe bakaki ya kare halbi kanshi kun san dalili wato yana ganin kashe bakakin nan jihadi ne har ya yadda ya mutu kai tun wani ya mutu kan irin wanga shegantaka she mu ba za mu mutu kan Allah da manzo Allah ba Allah ya kare mu baki daya amin shikenan an gama manzo Allah ya dawo manzo Allah wannan dare ne ya gama makayya akwai jibril manzo Allah na bamu labari yace daga wurin nan Allah ya nuna min aljanna hmm. fara'aytu aljanna na shiga gidan aljanna manzo Allah ya shiga gidan aljanna sai ji ana tafiya ana kai kawo cikin gidan aljanna manzo Allah ya tambaya wa ke ga ina jin karan tafiyan takalmi mutum na tafiya cikin gidan aljanna manzo Allah ce wa ke tafiya cikin gidan aljanna shemun jibril ya ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bilal ibn rabah bilal ibn rabah ya ce wanga bilal ibn rabah kenan shi manzo Allah yake tambayin bilal ya ce bilal me kai ne har na je gidan aljanna na ji kana tafiya cikin gidan aljanna gabanin ma tashin kiyama ya kai ce rasulullah ni ba san wani abin da na yi ba yace a ah, Bilal kai yi bayani sanan Bilal yayi tunani yayi tunani yayi tunani yace manzo Allah yanzu na tuna da wani abu ban taba alwala ba alwala in dai nayi alwala to wannan alwalan nan she nayi iya gurgudun sallan da Allah ya bani ikon yi Allahu akbar wanga kurwo ya sayar ya shiga gidan aljanna da shi da Allah yanzu wanga biyayya waye mawa manzo Allah ya kai shi gidan aljanna tun bai mutu ba dubi Bilal ibn Rabah wanga da ake auna su wai ana ta wani shauti tijani kai wato takalmin da aka ji Bilal na taka cikin gidan aljanna ma yafi shi Ibrahim albarka Allahu akbar auna shi Ibrahim da wannan takalmin na ma rena takalmin ne hujja Bilal ibn Rabah gidan aljanna ai ba akwai wani in an kawo shi wani masayin ka kana fama ka buge ya je kasa don a gane ba kowa bane ko kai shirin manzo Allah ya kamata a kongore shi a kongore shi har ka zunzun ya fi shi albarka Bilal ibn Rabah akwai abubuwan da manzo Allah ya gani cikin gidan aljanna sannan manzo Allah ya ce wa ra'aytu nara naga wutan jahannama manzo Allah ya ce shi naga ra'aytu nar shi naga wutan jahannama waɗanda na gansu dewa cikin wutan jahannama su ne mata mata akwai ta bauyin Allah ta ni ke ina jin kamar sunanta Zainab ta ce manzo Allah me faru ya kai manzo Allah yakfurna al-ashir suna butulce ma alherin da ake musu gidan aure law ahsanta ila ihdahunna dara da za ka yi shekara goma ko kai shekara mai tsawo kana kyautata da na mace ran da ka dan miss geji baka hau layi ba she ta ce mara aitu minka khairan qat me ka taba yi ni ban taba ganin alkhairi ba mara ai butulci kenan eh. wannan muna jin ba mata kurun ba butulu butulu sheda ne mutum ne ba mutumin da ke da ban haushi kamar wanda bai appreciate abin da ake mai hmm. mazallaci abin da ya kai su kenan Allahu akbar Allahu akbar kai wallahi Allah Allah mun gode maka da ka aiko mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wanga ne? kun san hikimin ga ne manzo Allah ya je ya gano ne tun matan al'umman ga ba su mutu ba su gyara kan a kai su kubuta game da bar wutan jahannama amma ku bar concentrating kan ya aka ce an gan mu an gan ku kuma wanda ya gan ku na ba uban wanda zai kuma ce me yasa ya gan ku eh zo ki gaya wani ar ubanki ki ce me yasa ka gan ku an gan ku kuma zalla ce an gida gan ku kuma mun kama bayani ya gan ku kenan kuma ba abin da zai sake bayani Allahu akbar domin in kaga wani lokaci a ce eh wallahi ba wani wallahi manzo Allah ya gan ku kuma wanda ya halice ku nan shi ya sa ku wurin ko ba ka ba manzo Allah ya gan ku to abin da kawai ku concentrate kai ne tunda ai bayani an gwada illan da ya kai wannan mutanen ya kai matan nan ko yi kokari ba ki ciki wallahi in Allah ya rubuta ki ko ubanki bai fi da ba mutanen duniyan ga duka da suke cewa suna kare hakkin mata da su su dake ko su wasu su fi da kansu balantana ke sai an yi bayani kanki yi ladabi ki ko mu kasa ki gyara ba girman kai zaki ba ba kankantara zaki ba domin yayi bayani manzo Allah ya ga wani abu kaza she ga ana cewa to me yasa cewa ma me yasa nan shi ma na iya kai ka zuwa ga wani bala'i gyara za yi ko me aka gaya maka manzo Allah ya fadi game da kai ko ya fadi game da wani halin da kake ciki me za yi gyara gyara za yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ga wani itace da ake ce ma azzakum إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم الزقوم wani itace ne da ubangiji Allah ya halice shi cikin wutar jahannama abincin mutanen jahannama kenan malama sun ce ma an ambace shi ne azzaqum min azzaqam hadi abu kuna riko shi yasa za itace ne abinci mutane kai Allah wato ya halici ma abinda mutanen jahannama za su ci cikin wutan jahannama kaga kaga tausayin Allah har ya musu ma abinci <laughs> to ka ji ka amin amin amin amin amin wanga yana da cikin abubuwan da manzo Allah ya gani sannan manzo Allah ke dawowa ya gagga wa'insu mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari Malumar suka ce ra'a alwanan min al'azab ya ga alwani launi launi na azaban da zai samu mutane daga cikin na ra'a aqwaman lahum affarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum mazalla ya ga wayansu mutane cikin wutan jahannama aqwam wayansu mutane ne wane ne Allah kurin san su lahum azfar min nuhas Allah ya halice su she musu a kaifan ga na karfi ko sabu suke yi mutum na kware huskansa ya kware ya kware ya zubar ya kware ya kware ya kware yana cin mutuncin kansa yana cin mutuncin kansa yana ta fuskansa har da kirji sai abin azaban yayi kazanta kwarai sannan manzo Allah ya ce ma haza ya jibril jibril me ke ga me yake ganin ga shi jibril ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula alladhina ya'kuluna luhuman nas masu cin naman mutane ke ga masu gulma da ka juya baka jiba baki jiba wani yayi kazawo malam latif yayi kazawo anas yayi kazawo malam wani yayi kaza yana wani wuri kana maganar shi kulma yi da mutane أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الغيبة ذكر أخاك بما يكره في غيابه ambaton mutum mutane suka wujuya irin maganganun da muke yin nan gulma gulma wani yanzu ina zaune nan ga wasu suna zaune suna zagi na wani kama na zagin ka to azaban su kenan gobe ta gobe kenan cikin wutan jahannama masu yi da mutane sai sa duba ina duba ko ya za ka yi kamu bakin ka game da wani wa yaqauna fi a'radihim da wanda suke shiga cikin mutuncin mutane kun gane ko wanda zai yi abin da zai zudda mutuncin wani azaban shi cikin wutan jahannama kenan ina saman kamar mutanen zango cikin cin naman mutane da shiga cikin mutuncin mutane mun karbi PhD ciki malumma na yi sarakai na yi dattawa na yi maza na yi mata na yi manya na yi yara sun koyo mm. Maza Allah ce shiraru ummati mafi shirin mutanen al'umma na allazina yamshuna bainan nasi bin namima wanda suke kai kawo suna kai ka baka jiba baka jiba baki suna kai kawo da mutane da annamimanci manzo Allah ya ce wa'annan mutanen nan ba su shiga gidan aljanna bi ma'ana ba su shiga da wannan laifin nan gidan aljanna shi an musu azaban shi cikin jahannama kun gane karatun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga azaban mazinata yaga azaban masu cin riba yaga azaban masu cin dukiyan marayu إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الذين يأكلون أموال اليتامى الذين أو الذين نكو الذي و... إن الذين ني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا na أكبر ya fi da ni kan hayyaye shi yasa annabi Muhammad yace da na daga kai shi na gano mala'ika na sai ya bata rai Ya yi hushi sosai nace Jibril wa ke da yace Maliku kenan mai tsaron wutan jahannama fara'aitu khazinan nari Malika. Ah, fa idha huwa rajulun yu'rafu al-ghadab fi wajhihi رأيت مالكا إذا هو رجل يعرف الغضب في وجهه ثم قام على باب النار فرأى, فرأى عامة من دخلها النساء وظل شيء فرأيت مالكا شنو مالكو يعرف الغضب من وجهه da ka duba هشيكا كي غني باكا غني كومي نتي جبريل jibril wace ga yace maliku ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون شيدة تبدأ ريابا إمالك بدا ريابا تبدأ ريابا لا فيها سبنا مشركي دا إن صلاة الفاتحة نادي دي قرآن سود مشركي يا مالك زيدا ريا وأعطاني ربي مقام كن كن إن جشا إبراهيم يتي الله يا باني مسايين كن كن يا مالك زيدا ريابا ga wanda suke kai kansu matsayin Allah ya maliku zai dariya ga shehu shehu ibrahim kenan ko shi ya ce wa fani makama kunkun sannan ga shehu tijani yana bayanin matsayin waliyi guda na annabawa daidai saba'in ya maliku zai dariya ya maliku zai dariya ga mutane cikin kauyukan Ghana suna bautan kabari ya maliku zai dariya ya maliku zai dariya ana sanya an hada mutane ya maliku zai dariya an nuna mutumin Ghana an ce in an gan shi an ga Allah ya maliku zai dariya ya maliku zai dariya ya maliku zai dariya a nuna malami a can baka ga manzo Allah ban ka ganshi ya ishe ka ya maliku zai dariya ya maliku zai dariya ga fir'auna ga abu jahal ga ubay ibn khalaf ga abu lahab ga ogoro abdullahi ibn ubay ibn salul ya maliku zai dariya ya maliku zai dariya Allahu akbar Allahu akbar kuma <sighs> ba da zalika in talaka bihi jibrilu jibrilu ce manzo Allah mun gama mu wuce manzo Allah na komawa shi ga kuma wata yaji kanshi ya ji kanshi manzo Allah na wuce shi ji kanshi ya bugo da kanshi ya bugo shi manzo Allah ya tambaye jibrilu ma hadhihi ra'iha jibrilu ina jin kanshi ina yake fitowa yace wanga kanshin da kake ganin ga ra'ihatu رائحة هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها yace akwai ta buya Allah sunanta mashita da ƴaƴanta kabarin su kenan kanshin da kaga yana fitowa wannan cikin kabarin kenan ramin kabarin kenan kasusuwan nan da an da aka bi sannan ita da ƴaƴanta kanshin su kenan yana kanshin har tashin kiyama Allahu akbar yace wa ma sha'anuha ya jibril yace mashita me faru yace kana son gaya maka yace yace ma hiya tamshutu ibnata fir'auna zata yawmin idh saqatat al-madri min yadayha tana sefe gashi ne she masefi ya fadi da masefin ya fadi ko wanda ake sefe gashin ta an ce yar gidan fir'auna ce kun gane ko ah. irin da da bada da bashi gunna irin su to da masefin ya fadi she ta doki masefin za ta doki masefin she ta ce bismillah da sunan Allah sai yariyan ta jiyo ta ce abi kina nufin babana bismillah nan da babana kike sai ta ce a'a walakin rabbi wa rabbu abikillahu ba ke baban babanki ba Allah bane yau zan gaya miki ubangiji na da ubangijin ubanki Allahu Allah yana sama Allahu akbar sai yariyan ta ce ukhbiruhu bi dhalik in je in gaya ma babana wanga maganan ta ce in shi iti in kin ga dama ki je ki gaya ma ubanki ni ba na sai ta ce sai ta ce na'am rabbi wa rabbukillah sai ta ce ki je ki gaya ma wato babanki ni ba abinda ya dame ni fa akhbaratu yarin ta ce baba baba wa inna laka rabban baba ashe bayan Allah akwai bayan ka akwai Allah yace ina kika ji tace ma ta. Fir'auna ya ce a kawo ta shaka kawo ta Fir'auna ya kawo ta fada ya tambaye ta ya yace ya mashita alaki rabbun kairi kai fir'auna dan iska ne Allah ya tsine ma fir'auna yace mashi ta kida da wani Allah koma bayan ni fir'auna Allahu akbar Allahu akbar ku me aka muku ahlus sunna wal jamaa you keep shying away from your deen wallahi akwai wasu ahlus sunna ne in suka shige cikin MB da Chester babu yawa wallahi wallahi malam abin ga mun je mun yi ne ka san yadda tafiya yanda tafiyan nan yake nan eh, abin ya kama ya za yi sunus <laughs> kenan wallahi ka Allah na gode maka da bana jin kunya yan bid'a wurin tabbatar da sunna amin in ji kunya wani dan iska don zan tabbatar da sunna saboda wani dan iska dan bid'a shay saboda wani su jama'a shay bid'a akwai wanda wallahi ahlus sunna ne amma suna zuwa duwan uku eh. akwai ahlus sunna cikin mu saboda kunya yan bid'a suna duwan bakwai to wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum o su kana kunyan su amma baka kunyan Allah o su kina kunyan su amma baki kunyan Allah o su kuna kunyan su amma baku kunyan Allah to wallahi ba mu jin kunyan su Allah za mu ji kunya duk wanda ya ji kunyan dan adam kan Allah she Allah ya Allah ya nuna maka ya tsinana maka azaba ka ji kunyan dan adam wurin saba ma Allah subhanallah shi sai manzo Allah ya ce tafiyin sunnan ga ya zo kai an ka kirkire shi haka manzo Allah ya ce yace ya zo kai ɗan kadan ke rike da shi ɗan kadan nan kuma she ka ga cutarwan munafukan sunnan da ɗan bid'an manzo Allah yace kun ga ɗan kadan nan la yadurruhum man khazalahum waɗanda basu damu da su ba cikin ɗan bid'an da wanda suke munafuntan sunan bai cutan su Allah ni ko da mutane su taru wallahi ba a taru ka'in da na'in ana bin ɗan bid'an ga ni bai cutar da ni bi abin da zai wallahi bi min bi min zafi akwai wani ba da ya ga jama'a sun taru shi cikin shi fara rawa no come on i'm not kind of that, that person ni ba irin wannan bane ina gode ma Allah ni ba irin wannan bane ku taru ku hadu ku hada karfi da karfi na kuma zo bayanin sunna Allahu akbar kuma inda nike ko ba abin da ba ban taba neman girman tafiyar sunna ga da wani katun dan bid'a kaga wani malamin sunna ya je kawo wani alkhairi shi ya je kawo babban wani malamin limamin bid'a yana gaba haba arun alaikum to abin da ya bar tafiyan sunna yanzu aka rarrabu kenan domin akwai wanda suka yadda da wannan akwai waɗanda ba su yadda da wannan ba mu ba mu yadda da wannan ba mu ba mu yadda da wannan ba har malamin sunna malamin sunna fa malamin sunna ya doki al'amarin gidansa ya sa hannun malamin dan bid'a kai kai me kake nema me kake nema to ga mashita mashita fir'auna na tambayanta kina da wani Allah koma bayana wallahi da kan ka'ida ka'ida kuma diniya ne da ma shi ta wurin ta iya ta boye akidan nan, ta bi na fir'auna kuma Allah ba zai kama ta ba kun san dalili man kafara billahi min ba'di imani من كفر بالله من بعد إيمانه إلا إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان man kafara billah wanda suka kafirce ma Allah lalle tantiran kafirai illa shede wanda yake gashi ne yayi kalman kafirci amma qalbuhu mutma'innun bil iman mutum yayi kalman kafirci saboda tsoron wani yanayi kun gane karatun ko Kamar wannan ya sauko kan Yasir amma Ammar Yasir ne da yayi wani kalma wanda yake kalmar na da girma kan manzon Allah shi yazo ya samu damuwa yace manzon Allah na hallaka na hallaka Allah yace a gaya ma Ammar bin Yasir tunda zuciyar imani na ciki imani da Allah imani da manzon Allah na cikin zuciyar abinda ka hurta don ka a cutar da kai bai cutar da imaninka kana nan mumininka Allahu akbar sai shi ta ta yi wannan ko ba ta yi. ta yi ta wannan amma ku ji karfin halin mace da fir'auna ya tambaye ta alaki rabbun ghairi tace na'am rabbi wa rabbuka Allah Allah na ubangiji na da ubangijinka shi ce a kawo tukunya babban tukunya size last babba kenan wannan mu dukan mu ya mu shiga ciki shi bar aka zuba mai aka sa mai wuta tun man na har yi shuru in mai yayi shuru in ya kai las wurin zafi shuru yake yi yana jiran wa zai zo man yayi shuru sannan fir'auna ya fara tambayanta kina da Allah koma bayana tace eh rabbi wa rabbuka Allahu fi sama shi sa aina Allah fi sama yace ubangiji na da ubangijin kai fir'auna a sama shi duk kuma rayanta guda ya jefa cikin ba bayi mintuna ko sakad ba ya kona yaron sam baka ganin sama komi shi ka susuwa mashi tana kuka ya kuma kama guda ya jefa an ce su biyar ne ya kama guda ya jefa ya jefa fudu ya soya fudu duka mashi tana kallo tana rabbi wa rabbuka Allahu fi sama tana kuka tana tabbatar da tauhidi ke me aka miki kika zama yar bid'a kin shiga cikin yan bid'a kin zama yar bid'a kina bid'a kina ji Allah ya kame ki domin su yana musu kaman in suna bin su suna yana duban in ka bi yan bid'a kai bid'a kana ta yi kai ma yar bid'a ce domin baiwa ka ji kunyan mutane kai me ka saba ma Allah amma ga ma shita ana kora ana kora ya sunan shinta marayunta tana mai rabbi wa rabbuka Allahu fi sama har ya kai yaro na karshe wanga maganan ga Jibril ke kurin manzo Allah yace yaro yaro na karshe na baya goyo ne da fir'auna ya ce a kamo yaro. kun gane she ma shi ta zata ta ji tausayin yaron da wurin nan ta so ta ja da baya ta koma ta saranda ta ba fir'auna she yaron tan nan yaron tan nan mu'jiza ya faru kan yaro. yaron ya ce ya umma yaro jariri da ke bayan mashita ya ce ya ke umma uthbuti fa innaki ala alhaq hmm. ya umma gaba ta ji goyon ta baya yana cewa ya umma ya ke umma usbuti fa innaki alal haqq ki dage kina kan gaskiya usbuti ki dage fa inna ad dunya fa inna ad dunya ahwanu min al azab al akhirah azaban da zamani da kinga ya fi sauki da wanda mun saba ma Allah mun zama mushrikai za mu sha wani gobe jahannama in bar mu sha wanga gobe mu samu sauki Allahu akbar jariri kamar kai dan sunna jariri ya fika wayo babban mutum malami kina da hankalinki jariri ya fiki wayo shi umman ta fidda jaririn ta mika fir'auna la ya jefa jaririn cikin ya kona jaririn da ya kai kanta za a jefa ta she ta ce Firawuna sai ana da magana Firawuna ya ce to ana biya muku yanzu yanzu da kai kanta za ta ja da baya ta ce ai ba ja da baya bane ta ce uridu uhibbu an tajma izami wa izama waladi fi thawbin wahidin wa tudfinuna ina rokonka ne bayan ka kashe ni ka gama kasusuwanni da yaro na yara na da ka kashe sun ga kasusuwan ga duka rokonka nake bayan ni ma ka gama da ni in na mutu ka hada duka ka sa mu cikin likafani guda ka bi sa mu cikin rami guda fir'auna bin da nake so ka duka duka kenan yace laki zalika abiki ta jefa kanta cikin wutan da ta kare shaka gama kasusuwan umman ko da yaran aka bisa su jibril ya to wannan kabarin nan kanshin da kake ji kabarin wannan bauyan Allah kenan yanzu ku da kuke bi an bid'a kuna bid'a menene hujjar ku gaban Allah dan sunna na zuwa addu'an bakwai malamin sunna ma yanzu an samu maluman sunna da suke zuwa addu'an arba'in ar sunna tana kiran kanta sunna amma tana zuwa addu'an 7 tana zuwa addu'a sunan ki yar bid'a fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar Allahu akbar tabakidi tabakaratu no udkhulu fi silmi kafatan wala wala tattabi'u khutuwati shaytan a shiga gaba daya kakai kafa guda gaba kafa guda baya har ma ran da zaka mutu yan bid'a su mamaye a rasa gane ko kai sunna ne ko ke kai dan bid'a ne wani ya an kira ni daga Accra aka ce ga wani ya mutu yan bid'a su mamaye ce to da yan biyu ne in ma yana raye yana shiga cikin su ko ko kuma a'a bai shiga cikin su dan sunna ne amma an samu wani mara kunya mara amana dan iska wani dan a cikin dangin sai bar amai wanda rashin mutunci ko ba ka ba na'am dan biyu ne aka rafali ko mana ya zai nace to tunda sun fi ku karfi ba fada kan gawa mu wani suna ban fara ku tale su Allah wala taziru waziratun wizra ukhra yasa kullum muke addu'a Allah ya sa mu mutu ahlus sunna su bi samu ba mu munafintan bid'a ga saboda wani ba mu munafintan sunna saboda gani idon wani sam Allah ka fidda wannan cikin zuciyar mu ka fidda wannan cikin zuciyar mu yan bid'a yau kai da yan bid'a yau kai da yan bid'a gobe kai da ahlus sunna inda su yana a ganku wani buki kuna nan kuna la inna lillahi wa inna la ila haula wa la ila haula Allah sauke da irin wanga kazamin hali shiga manzo Allah ya komo kan da sassafe manzo Allah ya an ce ya koma Baitul Maqdis ya je ba da sallah sannan kan gari ya waye manzo Allah na gida da manzo Allah ya tashi shikenan shi manzo Allah ya wuce ya je gindin Kaaba manzo Allah na zaune farkon wanda zai gamu da manzo Allah Abu Jahl da manzo Allah ya dawo shi ga Abu Jahl suka gamu Abu Jahl ya dubi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sai ce ya Muhammad hal hal kana min nake kallon ka wani abu ya faru ne manzo Allah ya ce na'am wani abu ya faru Allahu akbar Allahu akbar Allah ka bamu mu karfin halin da ko mun ga yan bid'a mun iya mu yi bayanin sunna amin akwai malamin da ke gyaran huska saboda in ya ga yan bid'a ko kuma yanzu jama'an da ke yake suke tare da shi ko suke jin karatun shi nan akwai yan bid'a to ya za ya ya gyara ko <laughs> ilaha illallah kai wallahi shi sa manzo Allah yi ba kun ga addu'an ga manzo Allah yayi ga ba saboda kanshi yayi ne saboda mu ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik don ana yana tafiya kaga mutum malamin sunna amma yana yi wa yan bid'a gyaran huska yana gyara musu al'amari don su ce ai malamin ga kun ga wanga shi na kirki ne oh, ba kamar su Anas mahaukata ba hmm, haka suke fadi wani mu mahauka ai in kana dawon sunan ba cewa ka mahaukaci ba to wazi bai wazi ba in kuma ka ga yan bid'a na yabonka kai malam Jafar Allah ji kanka Allah ya fi yace in yan bid'a ba su yage baki kanka ba shirme kake yi in kuma kaga suna yabonka wallahi in kaga malamin sunna yan bid'a na yabon shi akwai question mark kan shi ku je ku yi nazarin shi sosai kun ga akwai question ne question mark kan shi Abu Jahl yace halkana min shai qalaha mustahzi'an mustahzi'an yana yace ya Muhammadu yanda naka kana zo nan ga ala akwai sabuwa manzo Allah yace akwai sabuwa yace lafiya yace cikin dare jiya na yi tafiya na je baitul maqdis na yi sallah da annabawa na kari na kuma sama na yi sama na daya na yi biyu na yi uku har na yi bakwai ni da Allah muka tattauna na komo na zo da sallah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal ce Muhammad ka je baitul maqdis cikin daren ga ka dawo kuma yace kaga batun zuwa asabar nan ma shi bai shi bai dame shi ba ba shi ce to ba damuwa yanzu Muhammad ina roƙonka shi ce a ra'aita inda autu qaumaka ilaika atuhaddithuhum bima haddathani in na tara mutane yanzu ni da kai kurin ne Muhammad yanzu kai Muhammad hankulin ne kaga Abu Jahl ya da uslubi yau ya zama mai uslubi uslub uslub <laughs> yanzu Abuja da zai almajirin masu uslubi she ku ga yace Muhammadu wa yanzu rukun ka ke yi ba yanzu me kike gani da na tara maka mutane batun ka je Isra Miraj da abubuwan da ka gani cikin dare guda na tara mutane ka ya kai bayani manzo Allah ce kwarai dubawa in za ka yi bayanin sunna kaka ji kunyan kowa in za ka yi wa'azin sunna kaka ji kunyan kowa in ka gansu lokacin ma za ka zuzura musu menene da ahlus sunna amma wai ana wa'azin taron sunna don an gayyaci yan darika sai sa malamin nan shi a bashi maudu'in tarbiyyar yara domin kai taba yan darika an kuma ce wa sai wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tushrik billah malam lokaci akai sauko ya cikin kuma shin eh. lafiya saboda haiti ya nan ahalu tijaniya na wurin ba son su ji la shirik billah malami sunna kuma ya compromise Anas kuma ya ce bai yadda sai ga irin wanga wazin ba me ba ne ciki ba irin nawa ba ne ina ba ta tafiya bari zan kama teburin darul hadis har Allah ya kawo mu inda muka kai nan gadi shi kai hankuri Allah ya taimaka ka kawo su mutane na nisa she yau Allah ya taimaka ga su sun zo kusa in ji wani dan wani wani dan wani ke da Allah ya saka mai da alheri kuma Allah ya fiye mu da shi zai kokuwa ne shaka ce wani baka barin fada yace bari ni da nake kiyamul laili Allah ya kawo fada sai kuma ga fada sai kuma ce bari ta <laughs> Allah ya fi mai ba a kiyamun laili Allah kawo fada la ta tamanna liqa ala tu ba ki ba kiyamun laili Allah amma mun muna kiyamun laili Allah kawo yan bid'a sai ga sun sun zo don Allah akwai ranan da ya kai ai bayanin shirka ya kai wannan rana to mu koma wurin Abuja domin wanga durusun wa imar kenan wani ya ce malam cigaba da tare ya kamata ta kawo misalai ka gane irin waɗanda suke shan kwana yace in da'autu qaumaka in na kira su atuhaddithuhum bima haddathani yace ina tambayanka, ka ga musu abin da ka ga musu Allah ce kurai ba wani shakka ciki tara su dama ina so a tara mutane shehu Abuja shi sa yau organizer wa'azin yau wane ne Abuja Allahu akbar organizer Abuja ne organizer ran eh. ya yace ya kurai ya Quraysh yace ku yi sauri Muhammadu na da magana Abu Jahl lafiya yace Muhammadu na da magana yau ni ne <laughs> ni ne organizer wazin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tara su da ya tara su shi yana ko ba mu zala hankuri yace ya Muhammad akhbirhum billadhi akhbartani bihi anifa yace yanda ka ga min mu dazu dazun nan kaka sake gaya musu maza ce ba damuwa manzo Allah ce jama'a jiya cikin dare Jibrilu ya zo muka hau Burak inda idon shi yake wurin takawa kenan mun je Isra mun ka je Baitul Maqdis na ba annabawa sallah sannan nayi sama daya naga annabi Adam naga annabi Isa da annabi Yahya naga annabi Yusuf nazo naga su Zakariya naga su Yahya naga su Harun naga annabi Idris naje na shida naga annabi Musa sannan na ji kuma bakwai na ga annabi ibrahim yana zaune yana jingine da sidratul yana jingine da baitul ma'mur sannan na taka na je ni da Allah muka tattauna ya bani sallah shi yasa ina zaune ga wurin Allah kenan na fito Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam <laughs> kaga barin ya muku kun ga yanzu aka yanda facebook da yanda wazi yake ga akwai wa'azin da wai saboda yi a hankalin mutane ba su haiko mu shak in baka so in kana cikin irin wannan kaka zo page mu wallahi wallahi don page mu ga soja ko yau ni na sake Allah ya kawo wanda zai wuce ni manzo Allah ya fadi ku ji ku ji mamakin Allah manzo Allah na fari shi suna irin irin kun ga in abu ya ba mutum mamaki ah! wai wai ai ba la ilaha mushrikai ne wai wai kaga wani su haka oh, oh, yau dai babban magana shi su cewa abu ya bata فمنهم من وضع يده على رأسه متعجبا ومنهم من صفق بيديه متحكما kun gwada su hakan ga wanda da suna bayan manzon Allah yanzu maganan ya yi girma suna gani ya zai fadi haka ai kaga ana wazini wannan bayan ka amma shi ce wallahi malam maganan gada ba fadi ma da ya ho irin <laughs> wannan mutane ne kana wasa wallahi sun fi da kai kan hanya bar kowa ya gane yanda kake in ya iya tafi da kai ku tafi mai yawa ya ja jike baka wuri kawai wallahi akwai da ke iya kama abba kai ka fi da shi kai yana kai to ya ni za fi da ni ka abin da nake ga wani suka fara suna haka to akwai wanda suka ce kamar wannan ranar nan wa'ansu ma sun rida Hmm? Abu Jahl ya ce to ai muna gaya muku ai to ga ta nan ba ga ta nan ba shi kun ga kullo ana yana cikin tafiyar sunna sha samu wani magana ya fito ko shi ai mushrika yana cewa ba mu gaya muku ba to irish kenan ai sunna ka kubar wani razanar da ku tafiyan aqidatu ahli sunna wal jamaa wani lokaci ana iya aje gaba aje baya aje gaba aje je gaba aje baya na wurin mu kenan amma tafiyar sunna na kanshi duka gaba gaba ne ba baya bane Allahu akbar shi san kuna shiga cikin tarihi ba abin da zai razana ku wurin da'awa shi sa ya kamata duk malumman mun nan ku yi kokari ku kuka koya mana tarihi ku koma ku ta bincike yadda manzo Allah ya zauna da wa'en ga mutane yadda manzo Allah ke ga bayanan amma kar ayi tafiya ayi tafiya ayi tafiya ka zo kai magana da ka rusa tafiyan ahlus sunna gaba daya ta je bane kuskure ne wallahi kuskure ne ta je bane kuskure ne to wannan ko kai ma bai rusa sunna shi da kai me ka rusa kanka Ah, eh, Abuja ranar Abuja na ganin yau gade ya kare nashi shi yasa kaga ana iya jarabta ya sauko cikin tafiyar sunna har ana ganin malamin ga ya kare nashi kuke gani ya kare nashi yana kan gaskiya to ranan da kuma nashi zai fara kenan mm. duk wanda ke kan al'amar Allah nashi bai karewa domin al'amarin Allah bai karewa Allahu akbar Allahu akbar shi suka fara gudu ana yawo cikin unguwanni ana gaya da mutane yau sabuwa ba ku ji sabuwa ba Muhammadu suka ce tafi suka ce ya Muhammad tafiyan da ake yi al-Isra wal Mi'raj tafiyan da ake yi in da ce wata guda ko in za kuma wata guda shine kai shi cikin dare da manzo Allah ce kwarai ah lalle lalle shi wasu suka sheka da gudu wasu ce su je a jabar labari na abijaba ana she ana she hmm. eh aka fara she ana she ana she shaka she da Abubakar Allahu akbar Allah ka ba mu tafiyan sunan ga ka ba mu irin Abubakar Siddiq amin suka ce Abubakar to yau magana mutuminka mutuminka yace me mutumi na yayi suka ce baka ji ba wai fa ya je Isra ya kare ya je wurin Allah shi yasa jiyan nawa ya je wurin Allah ya komo Abubakar ya ce shefa di muku suka ce kwarai sai ce wallahi la in kana qalahu lakar sadaka ya na ransa da Allah in ba karya bane ba sharri bane shi ya fadi abin da kuka ce a fadin ga yi gaskiya tun ban tabbe ba suka ce abubakar ai yanzu ma ka shi ban mamaki ya ce kuke da ban mamaki innahu la yukhbiruni anna al-khabara yatihi min as-sama'i ila al-ardi fi sa'atin min laylin au nahar fa hadha ab'adu mimma ta'jabuna minhu ya ce kowane dare yana ya ce min kamar wahayi ya sauko gobe yace ce min wahayi ya sauko jin wahayi ya sauko she yau ya ya je ya karbo ya kawo shai ba mamaki ya ce na rantse da Allah in ya fadi ba sharri ba ne ya yi gaskiya shi ba in ana tafiyan sunna in dai ayan qur'ani ne da ayoyi da hadisi ne amma ra mai dawon baya ba gudu ba ta da baya ba wani wani wallahi yanda ya fadi abin yayi zafi dama tafiyan zafi ne da manzo Allah ya ji abin abinda Abubakar ya bayan baya fasammahu bis-siddiq ta lalle Abubakar yau na kara tabbatarwa kai ne as-siddiq Allah subhanahu wataala na bamu labari ce. wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi wanda zo da gaskiya da wanda ya gaskaka gaskiya wa ya zo da gaskiya wa ya gaskaka manzo Allah ya zo da gaskiya Abubakar ya gaskaka shi as-siddiqul akbar Allahu akbar Allahu akbar sannan suka ce to ba damuwa yanzu muna da magana manzo Allah ce wani magana ne suka ce to mu cikin mu akwai gwanaye cikin mu wanda suka san Baitul Maqdis hmm. kuma sun tabbatar manzo Allah bai zuwa wurin ba bai ta zuwa ba farkon zuwa shi kenan sai suka ce sifu lana kwatanta mu da Baitul Maqdis don Allah yanzu haka ka je New York kaman su guda ka komo sha ce ka sifata New York duka da Allah ya yi hmm. kore hmm. yanzu ka kaje haji ko kaje umra mu kallara ma da kace nan kai one week ne ko two weeks don Allah kai ka sifata maka amma wai ya kwatanta ya yake shi manzo Allah ce ba damuwa Allahu akbar Allahu akbar shi manzo Allah ce da na sauka da na kai wuri kaza wuri kaza kaza ne aka kawo gwanayin suna zaune suna monitor wuri kaza kaza ne abu kaza kaza ne abu kaza kaza ne da zai ce abu kaza kaza ne shemanta hmm. yanzu bai gane sauran ba ran manzo Allah ya bata domin inda ya kai sayan nan suna jira Allahu akbar Allahu akbar Allah ya ce Jibrilu da ko Baitul Maqdis da kashi ka kawo Jibrilu da ko Baitul Maqdis ya kawo gaban manzo Allah shi manzo Allah ya ce to madalla ya ce to ga wuri kaza ga wuri kaza ga wuri kaza ga wuri ya kara musu bayanai da wasu sani ba da aka kara aka ce ya kuka gani suka ce wallahi suka ce ammal wasf ammal wasf faqad asab suka ce in dai kuna son ku gane gaskiya ne game da baitul maqdis duk abin da fa daidai ne za su yi shiru masu ce a kakwai shiru za su ci an kare masu ce ba kare ba tukunna ba kun aika wa'ansu mutane su je baitul maqdis ba suka ce eh ya ce ai suna zuwa suka ce eh masu ce to barin ga muku Rakumansu adadi kaza ne dawakin su adadi kaza ne su kaza ne wani ne shugaba su wani ne kaza su wani lokaci kaza su zo don Allah bai kai ai bai ai imani ba amma Allah ya ce wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha ko ya zaka bayani wallahi ba su imani don Allah don Allah duk da ke jin aya ana bayanin ga bai kai mushrikan ko ɗan dari kan su yi bayani su yi imani ba su gane sunna ba a wa in yarau kullu ayati la yu'minu bas imani bas imani ko wani taba ganin marasa adalci kamar ɗan dari ba shekaran jiya ji malamin darika na bayani wai in ji shi hmm. za yi maulidi cikin maulidin nan da na samu abin da min dadi wanda ce wai za wani maulidi ana ruwa she shewun su ya ce ma Allah ya kake ruwa zaka sha ruwan ne ba ku da shi ba ku da shi ku abin da ake son ma ku gani ba ku gani shin wani na shirme wanga wanga abu ya kamata ku ta kawowa she yace ce in ji shi wai da ruwan ke sauka eh she malamin su ya ce Allah ni yau ban so a yi ruwa amma she malamin ya fara tambayan Allah ruwan da ke saukan na Allah zaka sha ne don Allah akwai zagin da kai wannan maganan gana Dr. Idris wanne ke da girma amma kun ji shiru ko ba su da mutunci ne tun nan duniya har gobe kiyama ban taba gani mara mutunci kamar wanda yan rikan gaba ba mutunci wallahi yanzu abin da ya fadin ga game da Allah ga bai kai gari ya zafi ba wai Allah zaka sha ruwan ne na kawo duba na na, na shi ma kan page ku gani wai in ji shi ba wai Allah zaka sha ruwan ne wai haka malamin sai fadi wai Allah zaka sha ruwan ne ko kuma Allah kana da wani gona da zaka sha zaka shaye da gonan ne inna lillahi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba Allahu akbar kaga wanda. wai wani na gani wai wanda suna da sauki kan yan shi'a su yan gari ta Allah suke tabawa fa yan shi'a sabai suke tabawa wace da sauki don Allah yan shi'a don Allah menene akidar su ba sahabbai ko su yan gari ka suke tabawa don Allah in wani na da sauki wace da sauki domin inda shi'a zai muna na magana yana muna nawa ne kanwa kan sahabi in dan dalika zai muna na magana kawai ke muna na da Allah wa kafircin shi ke da girma wa rashin kunya shi cikin addini ke da girma sai je na mai ni ba ruwana da yan shiya amma dalika la ilaha illallah da su yan shiya sabai suke taba to da Allah da sabai wata da girma abin da ban mamaki in Allah yayi barna shehu ke duba ya yi ma Allah gyara shehu ibrahim inyas ya ce in ba don kai sa Allah kunya ba da shai ya bude wani ilimi yara masu ta sintan shi kasa bakin wane ne wanga mun ya musa bidiyon su tun farko har karshe in manzo Allah ya tako wurin maulidi din mun gama yana wasa shi an tattake wuyansa ba Abdul Inyas ya fadi ba sannan shi shi showboyin su na akaran nan shi kuma ya ce in manzon Allah yanzu ya zo she ka tashi ka bi shi ka bi shehunka ka fita cikin su na banza don Allah wanga magana ba ci mutuncin manzon Allah bane amma sun kan bakin su sun shiru da yan usulubi ko sun shiru she Dr. Idris da yayi kalimatu tauhid ba a neman biyan bukata wanda ake nema wurin Allah wurin kowa ko manzon Allah bane ne wai wanne ya tada hankali har Dr. Idris yayi wata guda har waɗansu malumman sunna ma suka goro suka yi goyon bayan wanga abin Allah ya fiye muku kun ga tafiyar rayuwar duka ba gaskiya ko rayuwar duka ba me wallahi rayuwar ba gaskiya wallahi ba gaskiya cikin lamarin addinin ba gaskiya lamarin addinin ba gaskiya malamin sunna da kullun yake bayanin tauhidi tauhidi sha yi kokari ana yi kokarin a buge shi ayar she masu style aka masu style to shi Allah ya taimaka yanzu Facebook ne kowa na iya muna da iPad muna da tablet muna da phone muna da kaza ko mun ga mutu sa sabo muna da data kuma muna mu sai data 200 gigabyte na yi magana har sallah su ba inda ba in ba don yan haske karansu ya bata ba wallahi na yi magana har sallah ba. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eh wanga bayani ya kare abubakar ya ce wallahi in ya fadi ba kuma an mai karya bane gaskiya ne Allahu akbar Allahu akbar shi yasa ubangiji Allah sabai suka siya bayan manzo Allah irin kokarin da suka yi gashe sa manzon Allah ya ce to Allah ya ce in gaya muku kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne Allahu akbar wallahi da sun munafunci manzon Allah manzon Allah ya zai ya zai na mun ga kana da kai wahazi na assalamu alaikum wa alaikum salam wallahi malam wallahi maganan nan wallahi wallahi me yi magana wallahi me eh wallahi mutumin nan babba ne yana to ina aka bar Allah me yasa aka yi magana mutumin saboda an kai shi masayin Allah to da ka kira ni ya ba ka manta da Allah mutumin kake maganar shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nifaq ya aure zuciya, ya auri mutane ba kishin Allah Ya sa dan ga muku samari duk wanda ke kan tafiyan sunna ku gode ma Allah wallahi wallahi ku gode ma Allah kuma ka ku damu da kanka kanancin kanancin ku ko da ba ku da yawa ku damu domin aksar aksarin nan la yaqilun la yu'minun la kaza la haka la yashkurun ku damu da inda yawa suke ku damu da inda me gaskiya yake wanga shine tafiyan al-isra'u wal mi'raj wani suna tambaya wani sun ce wai da ruhin manzo Allah kurun ne a'a jasadan wa ruha da gangan jiki manzo Allah ya ji wa Allah eh da gangan jiki ne ba wai kamar irin wai kana kai kana kwance kai mafarki ka je America kai kai samu aiki da ka samu aikin nan har ka haifu ka samu yara yaran nan ma sun girma sun shiga university ka sai gida America bayan ka sai gida America ma ka je ka sai abinci ka komo shi ka tashi ba ba gida <laughs> shi ka tashi kana kwance kan tabarmanka kuma cikin nima <laughs> shi ki kware don wallahi ba kana da cikin kwana ka ga abubuwa masu mamaki ka ga kanka kayi zama babban mai kudi kana kai kana kai mafarki ma kana gan kanka ka doki manya manyan dole sun dole sun ten ten ten ten ten ten nan dari ka gogo shega shega kuma kana kana kana kwashe su karkashin laferunka shaka ta da kai ka tashi laferunka ba komai wurin ana gani abubuwa masu mamaki cikin kwana ko to wanga ba irin manzo Allah bane ba cikin kwana bane kun gane ba cikin kwana bane kuma ba da ba da zallan ruhi da gangan jiki haka aka dauke shi yaje ga Allah ya komo yaje astaghfirullah yaje gana da Allah ya dawo to an tambaye manzon Allah da ya dawo na nashi tace hal ra'aita rabbak kaga Allah yace nurun anna ara hmm. sai abin da yafi inganta shine manzon Allah bai ga Allah ba لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير باب من إدو دي رزق الله جسانا الدنيا لا تدرك الأبصار نزاقا الله رانا تاشا القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة زيادة النظر إلى وجه الله تشرع القيامة أما الدنيا فلا أحد يرى الله النبي موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين كو ko alwal muslimin ne muka Allahu akbar shi yasa manzo Allah bai ga Allah ba ya dawo al-isra wal mi'raj manzo Allah ya zo ya dawo da sallah yana dawowa shi Jibril ya zo ya ce to Allah ya aiko ni ne in yi sallan nan da kai sallan asuba farkon lokaci sallan azafar farkon lokaci sallan la'asar farkon lokaci sallan maghrib farkon lokaci sallan isha farkon lokaci jibrilu liman manzo Allah na bi shi da suka gama gari ya waye she kuma ya komo kuma yayi lokacin kuma na karshe ku gane ko sallan azafar lokacin karshe sallan sallan asuba lokacin karshe sallan azafar lokacin karshe la'asar lokacin karshe a magaruba lokacin karshe isha lokacin karshe she yace to shi ki sallah shine tsakanin wanga lokacin da wanga lokacin shikenan duk sallan ku ga muna yin ga iya mutuwa haka Allahu akbar Allahu akbar wata bauyan Allah ba ta da lafiya an yanka kafanta ina muku bayanin yanzu aka yanka kafan kaga saman shi ba yanka nashi ba zan faɗi na saman malam latif yace malam matan da aka yanka kafantan nan yanzu aka na muku bayani an yanka kafan ba a ce mu kawo kudi a yi operation batun yanka kafan ba za a sai mata maganin da kurjin zai warke 1700 Ghana cedis an yanka kafanta ba ta da lafiya kurjin nan na nan yanzu ya kamata ya warke ta sha magani ta samu lafiya kurjin kuma ya warke in ba ka ya penetrate kuma ya shiga ya samu abin da ake cewa infection matan ga abin da ake so shine bayan an yanke kafanta 1700 Ghana cedis to ina jin gaskiya muka duba kafafuwanmu nan ga duk wanda ba yanka kafan shi ba to ka gode ma Allah duk wanda ke tafiya kan kafa biyu ka gode ma Allah to daga cikin godiyar da zamu yi ma Allah shine gode ma Allah ka ce Allah da ni baka jarabce ni da wanga ba to ya Allah ina rokonka ga 1007 ga abawan gaba ya Allah ni ma biya min bukata to abin da kake so Abinda da nake son ku gane ne duk mutane da muke mataimako muke rufa musu asiri eh to na farko akwai biyan bukata samun biyan bukata mu cikin taimakon su duk abin da muke nema wurin Allah da mun ba su mu doki mu yi tawassuli mu roki Allah sannan halin da suka shiga cikin nan ka roki Allah kada kai ka shiga cikin wannan halin Sheikh Tawfik Allah ji kansa yace kullum ana cewa mu mu kawo mu gode Allah kar ya zo ya kai ranan da za a ce wai kai ke nema kai zaka je kai da kake haka gode ma Allah da kada Allah ya kai ka halin da zaka kai hannunka kai kana haka ka zo kana haka shi yasa ina rukunku an yanke kafanta za mata jinya 1700 Ghana cedis don Allah ku taimaka mata fi sabilillah ina ji wanga masu turan ga 150 dollars bukata ya biya ko kuma wanda Allah ya sauke mai yake da iko ba mu 1,700, 17 million kenan ko sannan ka ce alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaki wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila don Allah ku taimaka mata na hada ku da Allah da ya ba ku wannan kudaden ya rufa muku asiri ya ba ku lafiya kafafuwanku na nan na matanku na nan na yaranku na nan naku na nan don Allah ku taimaka mata ku rufa mata asiri kuma Allah rufa muku asiri duniya da lahira ku taimaka mata Allah ya taimaka muku me duniya da lahira duk wanda ke da wani biyan bukata yake neman wani abu wurin Allah to don Allah taimaka ma bauyin Allah ga kai wasuli da shi gobe ka ga bin Allah zai maka ce Allah wanda aka yanka kafanta ga zan bata 1007 ya Allah ni ma ga abin da nake nema wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah na cikin taimakonka in dai kana taimaka ma wani to kai mataimakin ga shine wa Allah kuma na san akwai wanda suke da bukata manya manya to wallahi wanga dama ya samu akwai wanda zaka zo da kudin wani ya ce maka da ka zo da safe da na karbi yanzu ban da bukatar shi E, zamani ya kai ana kai fi lai kowa bai karba manzo Allah ya ce kuka ga tashin kiyama ya kai na wani daga America za kai unguwa ne inda muke daga Maryada ana fi lai masallaci a tara kudi unguwan kowa bai so akwai masallaci da suka tsara $6,000 suka zo da shi lokacin na Atlanta shi muka ce lafiya suka ce malam ga kudi mun tara masallacin ba wanda ke son kudin shi mun kawo ne a duba wanda ya kamata a ba su tun ba je kiyama ba kenan tun lokaci bai ka bai kenan eh. nan ga an sabila ana ana yawo ana neman wani zaba cikin gana, sister thousand dora ah Peru kenan ko Bolivia <laughs> mm shi sa ubangiji Allah ya ya muna Allah ya taimake mu baki daya muna neman wanda zai taimaka mu ga bauyan Allah اللهم أرنا الحق حق ارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل ارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نستغفرك ونتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى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 أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله